يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحق أن أتكيكم سا يوم رانا شدا غوة شابيو watan bulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo daidai da ranar 11 ko haka ne na bature ko 11 ga watan goma watan oktoba shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma na dan uwa taccen malami doktor muhammadu sani umar rijiyar lemo hatinakullah za mu tashi a babi na 774 eh, babi eh, shafi na 74 inda malam ya rubuta da babban baki ce al-isra'u wal mi'raj ko tafiyar dare da aka yi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa garin Palestine Baitul Maqdis ya ke cewa al-Isra' da kuma al-mi'raj tafiyar da aka yi da shi daga baitul maqdis zuwa sama madaukakiya domin ganawa da mahalicci mana yake cewa qabla al-hijrati bi sanatin wahida kafin yin hijira daga makka zuwa madina da shekara daya أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka yi tafiyar dare da manzon Allah annabi Muhammad ira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah yake subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawansa annabi Muhammad ila da amincin Allah su tabbata a gare shi mala yace bi jasadi an yi wannan tafiya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da gangar jikinsa ala sahihi a bisa bayani mafi inganci cikin bayanan malamai ko da suke cewa da ransa aka yi da ruhinsa aka yi tafiyar da shi ba da shi ka cokar ɗinsa aka kai ba magana mafi inganci da shi aka kai min al-masjid al-harami daga masallacin maka mai alfarma ka'aba ila baitul maqdis zuwa ga ila baitul muqaddas zuwa ga wato daki mai daraja da tsarki shine wato masjid al-aqsa rakiban ala yana akan abin hawan da ake kira da buraka sahibahu jibrilu alaihi salam alaihi masalatu wassalam mala'ika jibril ya abokance shi a wannan tafiyar aminci tsira da amincin Allah su tabbata a gare su gaba ɗaya fa nazala hunaka وصلى بالأنبياء يسوف أتو يكما يواتوصلى غأنبا وان الله إماما ينا جاغورا سؤمت أي الإمام قريس وربط البراق يكما واتوصوري ونم براقا دبا تاسا بحلقة باب المسجد أو أتو أينهم daidai wato irin ɗan zagayen da ake a jikin kofa na sakale kulli a nan aka ɗaure ita wannan dabba na jikin kofar wato ainihin masallaci kuma araja bihi tilka laila sannan a wannan dare bayan wato isa ga baitul maqdis sai kuma aka tafi da manzo sallallahu alaihi wasallam aka hau da shi sama tilkan laila a wannan dare min al-bait maqdis daga wato wannan bait al-muqaddas bait al-maqdis ila sama'i har zuwa wato saman da take mafi kusa a duniya ta dabdamu saman da ita ce wato gab da mu nan akan sauran samar samaniyar da ake da su fastaftaha lahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya nemi izinin abu da ƙofa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga saman duniya da take kusa da mu fa futiha sai aka buɗe masa fara'a hunalika adama abal bashar a ne ya ga annaba adam baban dukkan mutane fa sallama alaihi ya masa sallama فرحب به إيمس مرابا ورد عليه السلام إكما من المسجد سلم الدنس وأقر بنبوته يتبتد أنك أنك محمد صلى الله عليه وسلم وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه ألا ينونا وأنك محمد sallallahu alaihi wasallama rayukan masu arzikin al'ummar da wato ainihin annabi adam ya hayayyafa zuriyarsa mana rayukan masu arzikin cikinsu rabautattu a gurin allah annabi muhammad ya ga rayukan nasu tare an yaminihi a daman ubansu ba shi ɗaya annabi adam wa arwahal ashkiya rayukan kuma matsiyata daga cikin zuriyarsa watsatsu marasa albarka an ya sare su kuma ga tarin sunan a haku sun ma'uri da bihi ila sama ithaniya sannan sai aka sake hawa sama ta biyu da annabi muhammad sallallahu alaihi sallam fastafta halah mala'ika jimli ya nemi a buɗe masa kofar shiga sama ta biyu fara'a fiha haya sai aka bude musu suka shiga anan ne ya ga annabin Allah annabi yahya bin zakariya dan zakariya wa isa maryam ya ga kuma annabi isa dan maryam falaqiyahuma wa sallama alaihima yaje ya haɗu da su yi musu sallama faradda alaihi suka mayar masa da sallamar da ya musu suka amsa masa wa rahaba bi suka yi maraba lale da zuwansa wa aqarra bi nubuwati suka tabbatar da annabtarsa ثم عرج به إلى السماء الثالثة فالناس sama هوا سما تأكد أنه محمد صلى الله عليه وسلم kamar yadda ya gabata mala'ika jibril ne mai izinin a buɗe musu aka ce kai da waye ce ni da annabi muhammad sallallahu alaihi aka musu fara'a fiha yusufa a wannan saman ta uku ne ya ga annabi yusuf fa sallama alaihi ya masa sallama faradda alaihi annabi yusuf ina ya masa da sallama ya amsa masa wa rahaba bihi ya masa maraba da zuwa wa aqarra bi nubuwwatihi tabbatar da annabinsa annabin da annaba suka gamsu suka yadda cewar shi annabi ثم عرج به ثم عرج به إلى السماء الرابعة sannan aka hau sama ta hudu da shi nan ma fara a fiha idris ya ga annabi idris a nan fa sallama alaihi faradda alaihi ya yi masa sallama shi ma ya amsa masa sallamar ya mayan masa wa rahaba bi ya masa maraba da zuwa wa aqarra bi nubuwwati tabbatar da annabtarsa ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقال أكا هو السماء تبير دشي لما أكا نميزني أكا بعد izini. aka bude masa fara'a fiha haruna bin imran yaga ga annabi harun dan imran fa sallama alaihi ya masa sallama fa radda alaihi ya mai masa da sallama wa rahaba bihi ya maraba da zuwansa wa aqarra bi nubuwwati shi ma ya tabbatar da annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم عرج به إلى السماء السادسة وثم عرج به إلى السماء السادسة sannan aka hau da annabi muhammad jira da amincin allah su tabbata a gare shi zuwa sama ta shida falaqiya fiha musa ibn imran nan kuma ya haɗu da annabi musa ɗan imran fa sallama alaihi ya masa sallama فرد ya النبي موسى يا أمسى مسا سلم اليمين مسا ورحب به شما مسا مرحبا زوا وأقر بنبوته كما تبت النبي صلى الله عليه وسلم falamma jawazahu baka musa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ketare gurin annabi musa ya gitta shi sai annabi musa ya kama kuka faƙila lahu ma yubki aka ce annabi musa kai ko me yasa ka kuka kukan me kake yi ala abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yace ina kuka ne saboda yaro karami an aiko shi bayan bayana ya dukulu jannata min ummatihi akthar mimma yadkhuluha min ummati amma al'ummar da za su shiga aljanna daga cikin al'ummar su sun nunnunka al'ummar da za su shiga aljanna cikin al'ummar shine kukan da nake yi na gaba ya gaba ka ji kuka na aljanna kukan wani ya wuce ka aikin kirki da mu dan kirko ma yake shafe ake shafe da Allah ya kiyaye ثم عرج به إلى السماء bakwai da هوسمة Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, الله ya وسلم فلقي فيها إبراهيم عليه السلام anan ya haɗu da annabi ibrahim daɗin allah amincin allah ya tabbata a gare shi فسلم عليه يمس سلم فرد عليه شيما يمس سلم يا أمسى مس ورحب به مرى برش وأقر بنبوته كما ثبت أن نبتر أنه محمد wannan shine abin da Allah ya tabbatar musu cewa wa id akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum تصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين shi alƙawari ne muka ɗauka da annabawa kaftus idan manzo na izo muku na ƙarshe za ku wato bi shi ku tabbatar da annabtarsa ku sallama masa suka ce za a yi haka ya ubangiji ce to ku shaida neman na cikin ku cikin masu shaida saboda haka da an zo maganar waye wa ɗaya annabi muhammad ne aka taho da shi daga islam sannu da zuwa mara bala ne ba su tabbatar ba aiki ya faru wannan shine ma yake cewa sun a ila sidratil muntaha daga nan ne aka sake ɗaukaka annabi zuwa ga magariyar tikewa na na bukuha sai wato ainihin ga 'ya'yan wannan magarya girmansu su mithlu qilala hajar kamar kula kula ko ce manya-manyan tulun hajar a tulunan da ake da su wato ainihin a lokacin magabata ba irin wannan tulunan wajen girma kamar yanzu ana da tuluna a ce akwai tulun kura akwai tulun kaza ko wani tulu na wani guri da ya kere na ko ina girma to haka girman 'ya'yan magare yi ba irin magare nan ba ce kamar za ka sa a hanci wa iza waraquha sai ga ganyen wannan wato magariya a adanil biyala kamar kunnuwan giwa haka ganyen magarya ne kaga ba irin magarya da ka sani ne ثم غشيها فراش من ذهب ba kuma wani malili'i kamar shimfiɗa ya rufe ta zinare ne zalla shi ne rufe wa nurin ga kuma haske wa alwan ga kaloli iri daban-daban tana bayarwa fatagayyarar dan take ta caccanza tana kala فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها babu wani halitta cikin halittar Allah da ya isa ya gaya maka safar yadda kyan wannan magariyar sai dai ya kwatanci fa amma shi an kai shi gurin sallallahu alaihi wasallam thumma rufi'a lahu al sannan aka ɗago masa baitul ma'mur ɗaki mai daraja masallaci mai girma da ke sama wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malak aka nuna masa gashi din rana mala'ika dubu saba'in suke shiga ciki su ibada sun malaya oduna sannan ba sa dawowa inda suka yi na wannan ranar har kiyama tashi ba su dawo su ne za su shiga tunda Allah yi halittarsa haka ake kai Musa ya ce wa ma ya alamu julu da rabbika illa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka ta mala'iku sai shi da yesu to dubu saba'in daga kwanakin duniya zuwa yanzu duk rana dubu saba'in za su shiga su sallah su fita ba za su ƙara shiga ba wani za su shiga yanzu kiyama ba ta tashi ko daga iya shekarun ka da ka kirga ga dubu saba'in nawa za ka iya a din rana Tun أدخل الجنة aka shigar da shi aljanna so mun taɓa kafin ta ƙarshe ta fa'iza fiha haba'ilin lu'ulu ga wasu igiyoyi na lu'ulu suna ɗaukan ido wa'iza turabu halmis sannan kuma ƙasar dandagare gidan aljanna almiski ne wa urija bihi aka sake ɗaukaka aka sama da annabi sallallahu alaihi wasallam aka hauda shi hatta zahara li mustawan har sai da ya kai ga wani matsayi mataki yasma'u fihi sarihal aqlam ina jin kadawar alqalmin kulla na ubangiji ثم عرج به إلى jabbar sannan aka ɗaga shi zuwa ga wanda yake da mulki da isa da kowa da kowa jalla jalaluhu wanda girmansa ya ɗaukaka Allah ke fadana min ya kusa da ubangiji hatta kana qaba qausaini aw adda har sai da ya zama kwacin kusancin bakin baka da baka idan ka ɗauki baka da ake harbi da shi ai wannan bakin da wannan bakin ba su da nisa kai ka ce haka a yi maka kwatance da abin da ka sani yadda za ka iya kwatanta ko ma ya fi haka kusanci fa auha ila abdihi ma auha a nan ne ubangiji yayi wa bawansa annabi muhammad wahayin abin da ya masa wahayi wa farada alaihi khamsina salatan aka tilasta masa yin sallah guda hamsin shida al'ummas faraja hatta marra ala musa ya dawo har ya zo zai gitta annabi musa a wata saman saman shida ko ta bakwai annabi ibrahim ne kenan ya gitto ta bakwai ya zo ta shida zai wuce annabi musa faƙala lahu bima amaraka rabbuka annabi musa ce kai annabi muhammad mai ubangijin kai umarce ka da shi na san zuwa nan da kai ba haka kawai ba me ya faru قال بخمسين صلاة salatan ya umarce ni da salloli guda 50 ne mu je mu tayi ni da al'umma qala inna ka jan jama al'umma ku ba ta iya sallah hamsin ba na san na sha da bano isra'ila mutane ba 'ya'yan goyo ba irji ila rabbika ko ba gurin ubangijinka fas'alhu takhfifa li ummatika ka roƙe shi ya sauƙaƙa wa al'umma kace a sassauta falsafata ila jibril sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iwaye ga ikan la jibril ya ji abin da annabi musa yake faɗa shine ya waiga ya kalle shi me kake gani ko me shawara sai yi shawara to hakan da da ya juya ya kalle shi ka annahu yastashiruhu fi zalika kai ka ce na neman shawarar mala'ika jibril me zai ce a kai ga shawarar annabi musa shi ko me tasa fa ashara annabi ce eh ai haka ya dace in shi ita amma ban faso ba dole fa'ala bihi jibrilu nan sai mala'ika jibril ya sake sama da annabi muhammad inda ana saman shida za a koma ta bakwai a ji a kai kuka gurin ubangiji zuwa sama da ta bakwai mu hatta ata bihi jabbar tabaraka wa ta'ala har yaje ga kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fadar ubangiji wanda albarkatun ta sun yawaita madaukaki wa huwa fi makanihi yana inda yake inda ya cancance shi ya dace da shi hada lafzul bukhari wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari bi ba'd turuqi a wasu daga cikin hanyoyin hadisi fa wada'a anhu ashara a wasu wato hanyoyin hadisin gashi da ce fa a anhu ashara sai Allah ya kankare ya yanke idatsewa annabi Muhammad goma daga cikin hamsin sun koma nawa arba'in kenan thumma anzala hatta marra musa sannan annabi muhammad ya sake sakowa yazo zai shiga zai shige annabi musa fa akhbarahu ya bashi labarin ai an rage yanzu dawo arba'in fa qala rji sake komawa ila rabbika wajen ubangijinka fasalhu tahfif sai ka roƙon sai sassauta maka falam yazal dubai na Musa wa baina Allah azza manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai bushe ba yana kaiwa yana kawowa tsakanin annabi Musa da Allah ubangiji mai girma da buwaya hatta ja'alaha khamsan haske da sallolin nan suka dawo guda biyar Allah ya mai da su biyar fa amarahu Musa bin ruju'i duk da haka annabi Musa ya ce sake komawa wa su'al at-tahmid je ka roko a sake rage maka fa qala qad istahayaytu min rabbi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunya ubangiji na hamsin ta dawo biyar a kasa ƙasa biyar ne ba zan iya sake koma jariyar ruwa biyar din dan mai kunyan ne ko in mara kunya ne ta daɗe ma bai kyara gida shi yasa ya tabbata a hadisi ya fi budurwa mai ji da budurci jin kunya sallallahu alaihi wa alaihi walakin ya abba wa usalli ce daga biyar din nan na yarda na miƙa na karɓa abin da Allah ya falamma ba'uda nada munadi bayan ya nisa ya tafi sai mai yekuwa ya yekuwa قد أمضيت فريضتي na daga na zartar da tilastina akan al'ummata akan wato bayina wa khaffaftu an ibadina kuma ragewa bayina abin da na dora musu ma'ana ubangiji ya shelanta sallolin da nan ce da sawa bawa na annabi muhammad da al'ummar sabiyar na daga na zartar da ine ma na daga na Allah mun gode ma. da an bamba da hamsin din nan kai da jamin da za ka je kai kasuwanci Allah ce hamsin ko lokaci ɗaya za a yi takariya kake gani ka idan an sai kwaye gumi Allah mun gode maka wani shi abin da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama na isra'i da mi'raji domin ya je ya karɓo ibadar sallah wannan yake na maka girman al'amar sallah ba a bar wasa ba ce sai da aka fasa faɗin duniyar nan da annabi muhammad aka sama da shi aka kai inda mala'ika jibilin ma ya iso inda shi ma ya tsaya aka ba da sallar aka ɗauko kawo amma kuma kai yanzu kake wasu daidai ba karama a babu ce kuma akwai matsala babba a wajen watsi ne ko sakaci ne. akwai dan uwa zaccen malami sa'id bin musfir cikin malaman saudiya yake bayanin wani da aka ji a kai shi makabarta za a haka a binne shi an gama haka an ɗauko shi za a sa sai ga maciji shirkege idanuwa gururu suna fito da harshe zai sara wanda suka yakan suka ce kai yanzu ma saka wannan bawan Allah Allah yadda aka min haka na gidan miki a sauya gudu a sauya gudu aka tafi can wani gurin a shi yin aka ji aka yaka an gama kaf an ɗauko za a zara sai ga miki din nan da yake can shi ne zai zara su to kai hawa da zamin dai haka zamin za mu haƙe makabatar nan mu saka ba a saka suka jefa shi suka rufe suna jin ana wato ne rukun kusa asusuwan sana na isa aka dawo aka samu babban kai me yake faruwa da wani yi bayan fama da shi akan sallah shi da ya san ba sallah wannan shi ne abin da ya yi iyayen sa ya haƙura to haka ya sai ga mutum sallama Allah ba ya karɓa da haƙura. don mace ta suna ba sadaka sai an idan zai hada da jima a zahar da na'asa ko haka muke yi Allah kiyaye fawa'ida wa durus mala yake cewa fa'idoji da darsun da aka koya ba da kulle mihnatin mihna duk bayan jarraba akwai wata jarraba haka Allah ya tsara wa bayi وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحن عظيمة حقيقة من ذا الله النبي محمد إلى دعمته الله ثبت أدريش يا فستنتي جربوا بما سكر من ya tsinci kansa ya bujiro ga kansa ga wato ainihin jarraba fitintunu iri daban-daban manya-manya fa hadhihi quraish ga dai qurayshawa abin da ya faru da su da manzo sallallahu alaihi wasallam qad saddat at-tariqa fi wajhi ad-da'wati fi makkah sun wato toshe hanyar bi manzo i kira zuwa ga Allah a garin Makka sun shiga tsakanin da kira zuwa ga Allah sun hana shi wa fi saqib haka na ba a saqib wa fi qaba'il al-arab haka na cikin sauran kabilan Laraba sun hana shi isar da sako وأحكمت الحصار ضد الدعوة ورجالاتها ta kai ga ƙuraishawa wato sun kai makura in ce a kama shai'a ai a in ka abu ka kai shi makura wajen kyau ko tsantsanta shi da tsananta shi to sun kai makura wajen tsananta wato sanya katanga da kariya da wato anin ganuwa duk da da'awaci wajen kishiyanta kiran da manzo yake zuwa ga Allah wani jalati ha da kuma mazajen da ke kira zuwa ga Allah masu taimakawa manzo cikin sahabbai min kulli janibin ta kowace ɓarya ƙurayshawa ba inda ba su kai wato ani tsaransu da su da tatsewasu da wasu ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mawadin fi tariqi amma duk da haka manzon Allah annabi Muhammad Sina da aminci Allah su tabbata a gare shi gabansa daɗi yake tafiya akan wannan hanya ta kira zuwa ga Allah madin ya zarce ya wuce tsare tsariƙi akan wannan hanya ta ta kira zuwa ga Allah sabirun li amri rabbih la ni haquri da umarnin da ubangiji sai masa na cewa fasda bi ma. wa a'rid al jahil al jahil anil mushrikin eh ka Ali bayyana da kiran ka bujirewa waɗanda suke arna kada wannan abin da suke tsorata ka ko kuma sa ka da baya la ta'khuduhu billahi lawma Tala'i. zargin duk wani mai zargi a wajen isar da sakon Allah bai wato ainihin damun manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana shi abin da yake فجاءت حادثة الإسراء ana أنا wannan ونم mai wuyar sai kuma ga wato anin batun yin isra'i da mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda yake faɗar abin da ake gani kuruku yana faruwa a ƙaryata shi kuma zai zo ya faɗa abin da shi kawai aka yi ba kowa a gurin yaya za a fuskanta ko ina fa gaya musu abu kuma ya babu su ƙaryata to ga kuma wani an yi da shi shi kadai aka je da shi aka yi tafiyar dare daga makka zuwa garin falastin daga falastin aka yi sama da shi kuma yanzu zai zo ya faɗi abin da ya faru gane ko shi sa da ya buɗe cewa duk bayan wata jarraba wata ce ke biye da ita to ga wata sabuwa kuma falastin da ka sani wannan da ake da ake cakusawa a cikin ita dai ala qadarin min rabbil alamin haka ta faru da shi bisa wato hukuntawar ubangijin ya yi isra'i da mi'raji da shi fa ya'rudu bihi min dunil khalaiq jami'a Allah ya sama da manzo da umarninsa aka ɗaukar masa da shi a kai masa sama ba tare da an tafi da kowa cikin halittun Allah wa yukrimuhu ala sabarihi wa jihadihi Allah subhanahu wata'ala ya martaba shi akan haƙurin da i da jajircewar da da jihadin da i wajen isar da saƙonsa wa yajma'uhu ma ikhwanihi min ar-rusul fi sa'idin wahid yaje ya hada shi da ɗan uwansa manzanni da suka kira zuwa ga Allah akan dandagarya guda ya ga gashi ga annabi Isa ya ga gashi ga annabi ya ga gashi ga annabi idris gashi ga annabi musa da duk labarin su yake da shi ma bai yi ido bi da su sai ga shi ga wala wani abu da zai faranta maka wani abu da zai kwantar ma da hankali kiro da ake gaya maka gasu. wannan kwanciyar hankalin da nutsuwar da ganin kuru-kuru din shi yayi kuma zai zo ya bada labarin an yi haka ga wasu kuma na karanta shi suna shirin ya zo sa ji mai zai ce yanzu ko fayakunu al-imama Wal'udu qudwata ya zamanto musu wato limami jagora abun koyi da dukkan su waɗannan manzanni wa huwa khatimuhum a akhiruhum kuma ga shi ne cikamakin su kuma ƙarshen su amma shi ne mafificin su mafi ɗaukakar su inna shaja'atar rasul inna shaja'atar rasul nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-aliya haqiqa jarumtar annabi Muhammad ira da amincin Allah Tabbata a gare shi wacce take madaukakiya ta tajassadu fi muwajahatihi lil mushriki tana wato ainihin bayyana kamar yanayin gangar jiki ka ganta a fili karara idan ka wato kalli yadda yake fuskanta arna wajen isar da saƙon Allah a nan za ka san annabi Muhammad ne gwargo ne yadda shi shi kadai ya fara kiran nan kuma kowa ya dauki karan tsana ya saka masa amma bai fasa ba har sai da ya nasa bi amri tankiruhu uquluhu ina fuskanta su da al'amarin da hankulansu suna ja da shi suna musu musunsa wala tudrikuhu fi awwalil amri tasawwaratuhu yadda suke siffanta suran hoton abu to wato hankulansu ba sa riskar abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu walam yamna'uhu min al-jahr bihi al-khawf min wajahatihi kuma tsoron fuskantar su da shi a game da abin da yake na isar da sako wannan bai sa ya ji tsoron ya haɗe wato ainihin fasa abin da yake lam yamna'uhu min al-jahr bihi al-khawf tsoro bai hana shi ya bayyanar da abin da yake bayyanarwa mana sako min muwajahatin ta bangaren abin da ya shafi ya fuskanci watalaqqa watalaqi nakirihi da kuma fuskantar wato musa wasu wasu hizaihim da iskilin da suke masa فضرب بذلك صلى الله عليه وسلم لأمته أروع al'amfila. ta dalilin haka sai zama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya buga wa al'ummarsa mafi ƙayatarwar misalai fil jahari bil haqqi wajen bayyana gaskiya amma ba ahlul batili a gaban waɗanda suke mabannata to yadda manzo wannan kafiya da jajircewa da juriya ya fuskanci wato ainihin gagaraman arna har ya kai ga cin nasara to kai ma in kana kan turbarsa kada mai banna isa wato ainihin ka ka fasa abin da kake wa in tahazzabu bidda alhaq ko da ku su mabannatan sun yi ƙungiya da runduna wajen kishiyanta gaskiya wa jannadu sun kafa wato runtunoni da harfi dan yaƙar gaskiyar kullama fi wus'in gwargwadon abin da suke iya yi duk sun yi to kai ma kada wannan ya sa ka risala ka fasa ka juya da baya ka zama ka kafe ba gudu ba ja da baya ko a mutu ko a yanzu sai gaskiya ta yi nasara to wannan abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam kokarin da su ne gare mu babban misali ne gare mu a kokarin mu na isar da sako kada wato misali mu kosa abu na uku malam yake cewa ya haru imanin siddiq radiyallahu an alqawi fi hada alhadith aljalal ko fi hada alhadath aljalal malam yace ya haru imanin siddiq imanin abubakar siddiq babban halifa na manzo sallallahu alaihi wa sallama, zai fito fili karara Allah ya yarda da shi alqawi imani wanda yake karfan gaske fi hadha alhadath jadal a wannan abu da ya afuna isra'i da mi'raji da manzo wanda yake mai girman gaske fa inda ma akbarahu alkuffar yayin da kafirai suke baiwa abubakar siddiq labari suka ce to kai ga mutumin laka kuma ya ce an je baitul maqdis da shi daga can ma an tafi sama da shi kai ma an zo inda za a kure ko ai shi ne abinda suke so su da goyon su to kai mutumin na kamar ya yi shirge gem wacce ba za ka iya ɗauka ba ai haka suke gani qala bi lisani wasiq sai ya faɗa da harshe na wanda yake amintaccen cikin aminci la in kana qala zalika ice in dai har ya faɗi hakan da kuke gaya mun ya ce an ɗauke shi daga garin makka an je baitul maqdis da shi cikin dare tafiyar da ake ɗaukar lokaci ana zango daga can kuma ya ce an tafi sama da shi in dai ya faɗa yadda kuka faɗa an gama ya ce da ƙarsa da gaskiya ya faɗa ashe ba za a ce masa duk ba ya ce rubuta kuma ba na sannan sai ce to ai ku ba maki ma kuka ba. kuke tunanin wai in kun zama mun wannan zan jan ƙarya ko zan kasa karɓa inni la usaddiquhu ma huwa ab'ad min zalika ta ina gaggata tashi a abin da ya fi haka ma Yuwar a ƙaryata mutum ba ƙaryata shi ba Ko abin da ya fi haka an gane ko yace usaddiquhu bi khabari sama bi gadwati aw rawhati ina fa gaskata shi a game da abin da yake ban labari cewa an zo daga saman saman saman sama an taho an zo an kama labarin kaza yanzu kaza kaza kaza kuma in karɓa in yadda in tafi a kan ko safiya ko yamma sai kuma dan ya ce an ɗauke shi an je da shi saman yanzu sai zama matsala ina fa gaya min an kama labarin kaza an kama ko da safe ko da yamma ko da rana ko da daddare an yi wannan ya fi sau nawa kuma dan ya ce an tafi da shi bitul makaddaka can kuma an san shi ko ko ko ko kun ga ma zan kare ta an kun makara wa hada wa bi hada istahaqqa laqab as-siddiq da wannan ya cancanci siffar nan da laqabin nan da ake ce masa abubakar siddiq Eh, abubakar wanda ya kai matuƙa wajen nan kamar su wa hadha muntaha wal yaqin wannan shine makura wajen fahimta al'amura da sakankancewa na zuciya da ke fitar da abubakar haisu wazana baina hadha hada khabari wa nuzul al inda ya wato ainihin auna wannan abin da ya faru na Isra'ila da Mi'raj da manzo sallallahu alaihi wasallam da batun saukar da wahayi min as-sama'i da ake wa manzo daga sama fa bayyana lahum ya bayyana musu a fili cewar annahu idza kana ghariban alal insani al-adi idan wannan wani abu ne bako abun mamaki ga mutumin da yake wato gama gari fa innahu fi ghayatil imkani bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ya kai matuƙar yiwuwar a gamsu a yadda zai faru an danganta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran gama garin mutane yake ba to da haka ake fahimta al'amura mutum zai mai zazzafan tunani mai hangen nesa abu na hudu mala yace inna salatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bil anbiya sallar da manzo annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi da annabawa dalilun ala annahum sallamu lahu al-qiyadata wa riyada dalili ne akan cewar su ma gaba ɗaya sun sallama sun miƙa wuya wajen jagoranci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shigewa gaba su cewar ina gaba da su ya musu fintan wa anna shari'atul islami sun kuma ba da gaskiya da cewar shari'ar addinin musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam izo da cikakken bayaninta na sakatin shari'a as-sabiqa ta soke ta share dukkan dokokin da suka gabace wa annahu wasi'a atba'a ha'ula'il anbiya ma wasi'a anbiya cewar mabiya waɗancan annabawa da suka gabace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya ishi manzanninsu to su ma mabiyan ya ishe su saboda haka waɗanda suka yi saura cikin masu bin attaura da injila ba yadda suka iya sai dai su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin manzannin da aka aiko da attaurar da injilar ba yadda suka iya sun tabbatar da annabtar annabi muhammad da kasancewarsa shugabansu to idan shugaban da kake cewa shi kake koyi da shi shi ne manzon da ya zo maka da bayani shi ma ya sallama ya bi wannan manzon to kai kuma awa da ba za ka bi shi ba, an fahimci bayanin sannan ma da ci gaba da cewa eh, saboda haka ya zama lallai abu ne da yake wato mabiyan annaba nan su ma abin da ya yalwaci ta ya ishe su su ma ya ishe su an yi sallimu su yi su ma sun sallama bil qiyadati wajen jagoranci da hadar rasuli da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani risalati da kuma manzancin sa sakon da aka aiko shi da shi allati la ya'tiha al-batil sakon da babu wata barna da ke zuwa masa min bayni yadayhi ta gabansa wala min khalfihi ko ta bayansa abu na biyar mala yace ahammiyatul masjidil aqsa muhimmancin da masallacin aqsa yake da shi a gurin al'ummar musulmi bin nisbati lil muslimin game da abin da ya shafi al'amarin musulmi dangane da musulmi baitul maqdis guri ne al masjid al aqsa masallaci ne mai daraja da kima da muhimmanci a gurin musulmi eh kasancewar asbaha masra rasulihim sallallahu alaihi wasallam wannan masallaci ya waye gari shine gurin da aka yi tafiyar tare da manzo aka kai shi can wa mi'rajihi kuma nan ne inda aka wato daga shi aka yi sama da shi ila samawati al'ula zuwa ga sammai waɗanda suke madauka wa qad qala qiblatuhum al'ula kuma al'ummar musulmi dama baitul maqdis shine al-qibla su ta farko da suka fara kalla suka fara fuskanta a sallah farkon sanda aka tilasta sallah ila talfatratil makkiya tsawon lokacin da aka yi ana sallah a garin makka baitul maqdis aka rika kalla wa hada tawjih wannan wata fuskantarwa ce wa irshadun lil muslimin wata shiryarwa ce ga al'ummar musulmi bi an yuhibbu al masjid al aqsa cewar su kaunaci wannan masallaci na aqsa da garin falastin wa filistin kuma Musarwa ce aka yi musu da fuskantarwa da shiryawa cewar su kaunaci garin falastin kasar wato musulunci da musulmi ce kasar wato ainihin da take da darda da kima a gurin allah ce li'annaha mubaraka domin wato ainihin falastin gari ne mai cike da albarka wa muƙaddasa gari ne wanda yake da tsarki abu na shida ma yake cewa ahammiyatu salam mahimmancin da sallah take da shi wa azimi manzilatiha da girman wato ainihin matsayinta da darajarta malam ci gaba da bakwai yake cewa تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن مخاطر الأمراض manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zantar da haɗura na wato wasu cututtuka a ijtimaiyya waɗanda suke na society na gamayya na wato al'umma baki ɗaya wa bayyana uqubataha ya kuma bayanin irin azaba da horon da Allah ya tanada don waɗannan laifuffuka ko cututtuka kama da zalika fi lailatul isra'i wal mi'raj kamar yadda manzon Allah tsira da mutunci Allah su tabbata a gare shi ya ga haka kuru da kuru a wato isra'i da mi'raji da aka yi da shi min ghibati na abin da ya shafi da mutum wa akli amwalil yatama gulman da maganar cin dukiyar maraya bisa zalunci wa akli riba da maganar cin riba wasdina da masu yin zina wa man zaka da wanda suke hana zakka wa tahawuni bil amana da waɗanda suke wulakanta amana wa gairi dalika da wasu waɗanda da an nuna manzo wannan inda aka nuna masa wato Ali, waɗanda saboda wato Ali shara da ƙarya rediyo faɗi ba a tambaye ka ba ina da labari mu yaɗa ko ya inganta ko bai inganta ba a ce daga gurin mu aka fara ji annabi ya ce to an nuna masa yadda za a sa wato wani wasu wani wuka ta musamman ta wuta a ɗaya sai an ɗaye wato wani leɓansa an je har ƙarshen kunne sannan a sake kama nan ma a ɗaya sai an je hannun kafin wasu wani a ɗaya wannan nan ya haɗe mala'ika iya ɗaya na ɗin sai kuma ya dawo sai sake ɗaya na haka ake ce musu ma ga ta ƙarya bakin da ya ƙarya ga wanda kuma wato za a rika jefa musu dutse a baki ya buɗe a a baki an ta cikin azaba ba yadda ya iya sake fitowa sake kawo bakinsa kuma sake jefa masa ya kuma fada azaba iri iri iri salo salo daban-daban na wanda suke shan azumi lokacin wato anin da ya kamata a cikin azumi su ki shan da ke su abin da suka dama azumin ma ba za a yi ba da abubuwan da suka kama da an nuna masa azaba iri daban-daban daban-daban salo-salo na wanda ake yi to malam yake cewa waɗannan abubuwan da manzo idan ifar faɗa su ma nan an karawa ce da ne in kunne ya ji jiki ya tsira as'ilatu lil murada su aka nuna masa irin azabar da ake musu ga wani kansa a ƙasa ƙafarsa a sama an rataya a wuta ana masa azaba aka nuna masa wadannan na manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa nana ta za mu ɗauko hadisin makaranta shi Allah ya kai mu satin eh, bayan sallah wannan dama za mu yi yadda malam ya faɗa a takaicansa za mu gane da mun tashi muka dawo kafin mu shiga sabon darasi hadisin da ya bayani wani za mu ɗauko makaranta filla filla kowa ya an fahimta ko insha Allah as'ilatul lil muraja tambayoyi dan bibiyar abin da aka koya a koma musu a dandake su matakalan isra'u da yaushe aka yi isra'i da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na babal al-hijrati bi sanatin wahid kafin ai kaura da shekara aka yi wato ani isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam وهل هو بروحه أو بجسده da ransa aka yi isra'i da shi ko kwa da gangan jikinsa aw bi kilayhi ma ko da duka aka yi wanda aka zaba da duka aka yi an gane ko yawa to da aka ci da gangan jikin ko to ba ba ran aka sai da aka yi shi aka tafi da shi kenan ماذا فرض من العبادات في المعراج وتعبادة أكتيل السيد أكي معراج لمن اذكر ما تعرفه من فوائد هذه الحادثة فأمن أبن كسل لأنفان wannan abu da ya faru na isra'ila da irani da manzo faɗo amfani sa ba bismillah eh, daga cikin amfaninsa an fito mana da kima da daraja da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam na yankin dukkan annabawan Allah da manzo wannan ya tabbata mana da girman al'amarin sallah as-salatu as-salatu haka manzo ce kafin ya bar duniya ina cikin magagin yiwuwar tafiya lahira yace as-salatu as-salatu ku kula da sallah ku kula da sallah na'am wannan yana sanar da mu muhimmanci annabi Musa ga al'ummar musulmi mawar da ya bamu da daukin da ya mu da mun ji a jikin mu <laughs> na'am Ina tabbatar mana da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzanni kansu sun sallama na'am sannan kuma shi ne cikamakin annabawa na ƙarshe da ba wani da Allah yake cewa barrafahu Allah ilai annabi Isa wannan hadisi ya tabbatar mana da wannan bayani na isra'i da Miraji da aka yi da manzo har ma yana sama ta nawa ta biyu matsayin da Allah ya wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ke dukkan al'umman da suka gabace su yawa a gidan aljanna sun fi kowa yawan al'umma za su shiga aljanna na eh ashe dai da aka baka shawara ta kama sai an kai an kawo a to akai a kawo kuma a ɗauka ko to ga wannan shawara da aka ba annabi sai ya kai ya kawo to da ka baka ce ai na karɓi shawara ka da kuma yanzu kuma zaka sake bani wata karɓa a inda amfani a karɓa kuma yi na'am yana nuna cewa a cikin ya kamata hakan eh saboda haka wannan yana mana kukan da annabi Musa alaihi salam yi na yadda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fifici tasu al'ummar yana nuna mana cewa lalle kai ma a matsayinka na musulmi ka zama mai dagiya da juriya da kokarin yin abin da yake fice a harkar alkhairi kafin ka zo ka ci yatsa na'am Masha Allah wannan karatu ya fito mana da karfin imanin Abubakar Siddiq manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kan cewa wa da da ke yawa game da yawa wannan ce da ba Allah yake cewa ba a sanya mana kunci a cikin addini ba wannan bayani na abin da ya faru na zuwa karɓo sallah aka rika rage ta aka rika rage ta aka rika rage ta ya tabbatar mana da wannan cewa ubangiji sauki ke nufi da mu ba ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da eh kamar yadda ya tabbata a hadisi ce ko ko da aka mai da ita biyar ubangiji ya ce na zartan muku ita biyar amma tana nan a ladan hamsin din ba za a fasa ba da ladan hamsin din da ta zama biyar wannan mara nan wato jin kan ubangiji da san sa gare mu da rahama wannan karatu ya fito min da girman al'amarin masallacin aksa da ke cikin garin falastin to ire-iren waɗanda da su jirgin da in ka koma ka bibiya za ka wato iya samowa a cikin darasin hikima a lokacin ka fahimci abin kuma ka rike har kana iya kawo abubuwan da ba malami faɗo ba a cikin bayanin da ina eh, wannan yana fito da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutum mai kunya da jin kuma haka ya kamata wato duk musulmi ya kasance idan mai jin kunya da jin nauyin abin da ake buƙatar a ji kunya a wurin saboda haka na yawwa ga tausayi na annabi Musa game da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Don tausayawa ce ban da haka da sai ce bari kawai kyale su ba yadda na tuya shi ma zai tuya to amma masu harka ta ubangiji ba haka suke eh sa ya tausaya musu har wayo bayan tausaya mana da iya tausaya wa al'ummarsa da har ga wasu sun sun fi su ina kokawa ina ma sun fi jiki sun bi shi yadda ya kamata sun yi dandazo a samu su ma sun yawa ko da dai ba a fi su ba a yi kankanka ko ba su ba dai a yi kankankan ko to nan mai tausaya mana da tausaya musu a lokaci guda da su ma na kallawa da hamdu da shirin kusa da kasar kurkuma bayan kaɗe-kaɗen shida ya danganta ta da shi da haka ma ya hana sa wa jakuna ƙararrawa da ake za ka da kina tafiya ƙararrawa suna ƙanan ƙanan ƙanan ƙanan kuma zo ya hana wa to da haka amfani da ita ba daidai bane a musulunci domin kusan kowa kan ko kawai. jawo wa kanka shaidani Guda da abin da aka ce an danganta shi da shaitan daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam Ana da kansa ya gawo da shi inna shaytana lakum adu fattakuluhu aduwa shaitan mai kiyamma ne kuma Allah da kansa ya tambaye shi ne za ka ce wannan kayan kaɗan-kaɗan kaɗe-kaɗen shaitan ta zo kusan shi da leta ta kusan to kan shaitan kana sani ta ce manzo ya saba wanda ya sa malamai suke ba da wato ali fatawa da nusarwa cewa wata ce su yi amfani da jiniya da wanda ke wuyewar da za ka ji da ana ta kalan kalan haka ko su kansu masu abu na din da kekuna ai akwai irin wannan za ka tuna irin wannan ko irin wannan mai dindin na na sai da ice cream ko an shi ma kaga ba karama ba kuma an ji za a ji cewa yana an fara ba to irin wannan ya fi a ce a amfani da karama bar karama shi ne zama ne a aka yasa malam albani Allah ya ji kansu da rahama da yake kwararren mai gyaran agogon in agogo yana karama sai ka je sai ce ba karama ce ka rabu da wannan kana shi ɗaya sarƙafi ka tabo da agogo babu akwai haka yake wa da kuɗin wanda ake da suna su wanda ake kararrawa an awa ta yi su kaɗa da kati akwai yadda ake cire abin kaɗawa to da haka za su yi aikin su ba tare da sun kaɗa ba su kararrawa wannan shi ne abin da wani kuma yake cewa Allah a siffata masa hurul ayin in eh, hurul ayin a alqur'ani da sunna wannan lacca da zaman da fata na saka sani to gama siffata maka su baka to ba haka ne sake cewa to kafin hurul ɗin ina da ruwa a duniya wacce yake santa sannan kuma ya nutsu da ita zuwa ya kamata ya sa su yi masa bincike kuma game da halayyar iyayensa to inda yi wanda za ka gano kafin ka sa wani yadda ka gano taimaka <laughs> to kai kokari ka gano kuma halayen iyayenka sannan ka nemi taimakon wani ya taya ka da ruwa ya fi ka hange da kuma abin da ba sani ba ne wanda ya kamata kuma sai ka duba da kasancewar ka nutsu da yanayin fahimta su da al'amura kuma da yadda zai iya duk inda ya kamata a samu bayani kuma a tsantsanta wajen yawa saboda a wajen bincike da wani ka iya fadawa hannun makiyin mutum ba zai gaya maka alkhairin sa sai dai sharri ko da alkhairin sa ya rinda sharri ku daga inda ka ɗarfi mutum ɗaya biyu zuwa ka ji mutum biyu tasu taso ɗaya mutum ɗaya ya zama ku da yi wani waɗancan biyu sanin da ya yi wannan an fahimta sai a kan a yi hangen nesa abin kuma wanda aka iya samun halayyar iyayen yarinya bai zama da kyau ba amma ita kuma Allah ya fi da ita zarka a ita ta zama daban da ke ana samun to ba ga annabi Lot da annabi Lot sun launa da mata wata tsukan garuru ba amma kuma ga fir'auna ya zauna da da ko to haka yakan faru lokaci eh, saboda haka idan aka samu tadarci kuma iyayen su ma ba ne haka aka fi so da iyayen da ita ta su zama na saboda idan wani abu ya taso nagartar nan ta ta tasiri a ɗasu a dan auren ya ci gaba da ɗorewa da kuma alkhairi da albarka a su to aka bo irin wannan kai kai irin wanda zaka ke kuma ka samu wanda kuma cewa an da cewa nazarin sa da fahimtar da al'amura ya taimaka maka a samu abin da aka samu Ita don aka binciko sai aka rashin sa'a aka ci ai gidan nan haƙura da shi shi yi duk abin da ku samu na saƙo ba da kuma za a yi abin da ne da iyayenta kafin a yi kula ku wancan ba daɗin an tunkara za a fuskanci da yadda za a yi azumin da ba a fuskanci wannan matsala ba zai yi sai ka ce tun an faɗa kai za ka haƙura yanzu ita za a yi wajen ku haƙura yadda za ka kai ka ba salibe kanka ba ta ka da abu ne mai sauki hanyoyi ne da yawa daga cikin Allah ya sa ka zama wacce ce maka yanzu ka ci to bai wa Allah can fa gida an tubure ta bai wa Allah da nake can kusanci da kuma ɗan dangantaka an ce da ita za ni ko ba zan iya saba gida magabata sun tsaya a kan adam ko kuma wani abu mai kama da haka kai dai ka san hikimar za a bi a wasu da sun sakwatar da hankali shi sa da matan asali a shari'ance kafin maganar ma ku shaku ku zama jiki da ita ake sanin suwaye magabatan sannan a tankare su dan alamu yana nuna cewa an kuskure tun farko an fahimta ku daga tambaya an daga an zama jiki an shaku an yi soyayya an gane ko eh saboda galibi abin da yake faruwa da asali in Allah ya sa ku zama ku kwanta maka kafin magana ma ku je sarkafa juna ku iyayen su dinnan su ya kamata ka bi in ka ga gida ne na gari sai ku gabatar da kanka gare su ke ma ka tura wani in kuma su iya fuskantar ka fuskance su ku kwanin da ba da aka yayi eh. sannan sai kuma cewar kin gaske ne irin ilimin da wasu malamai ke faɗi ta hanyar kallon siffar mata a ce mai siffa kaza da kaza tana da wahalarwa wajen biyan bukata ta sha'awa a kasancewar ta mace ko aka san haka ya abin yake wannan cace faɗi ce wai mutum da saffa kaza saffa kaza za a fuskanci matsala da kyau wajen kwanciya ta bukata ta sha'awa a aure ba lalle ba ne ba lalle ba ne shi ne na ubangiji su bani wata ala da bayansu inda kake da kan abu a nan ake samun su in an ce da ka ai mai siffa da take wata ainihin da biri da jiki da kamala cikar halitta da ma sauran kirce ce ba sa matsala sai ka tarar wani irin ta ake da ita kuma da ita yake wahala in ce da ita ai siririya yar doguwa kaza shi ya kaza ita ce kaza kaza sai ka tarar wani irin ta yake da ita nan kuma ke samun matsala sau da haka magana ce ta ubangiji subhanahu wata ala ina datar da bayansa ka tarar da abin da kake da a sai ka tarar da shi ba a yanki so da kai da abin da ake so da kai nemi ta in ka samu tagari kuma ubangiji subhanahu wata'ala cikin yaddarsa wannan daga su take da ga ya bata kuma abin da za ka kare kyautatan da ka da shi idan za ka ba abin da manzo ba ka shawara ana auren mace don kai ana auren mace don dukiyarta ana auren mace don kudinta ko danginta ana auren mace don addini ita yi kokari ka nemi mai addini ma'abociyar kyawawan ɗabi'a to in je ka karɓi shawar ba za ka karɓi za ka tarar da ita cikin wato kamala a ma'amala kuma za ka tarar da ita a halittar ma Allah bai rage ta da ita ba saboda wannan albarka da ke tada ita na kula a ciki sai da Allah ya albarkaci al'amari wannan ko shi ne abin da ya kamata amma wani sarkace sarkace mai kaza mai kaza mai tsaho kaza mai faɗi kaza ne mu wannan za ka yi ka gama sai an zo fagen kuma ka sadaka faɗi wannan shi ne abin da Allah ya sa mu dace na malam rayukan da aka yi na rayukan da aka yi na gaskiya musu ana tsara sabata a gaishe wanda aka ce wannan su ne wanda suka aiki na kwarai suka rabu wannan kuma su ne kwarai malam na duniya ko kuma a'a yake cewa a karatun da muka yi mun cewa ranar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya je tarar da annabi Adam baban kowa ya tarar da a gefensa na dama ga wato ainihin rayukan waɗanda suke masu arziki cikin bayan Allah ‘ya'yan annaba a hagunsa kuma ga rayukan watsatsun cikinsu cewa waɗannan rayayyun rayukan na nagartattun da na watsatsun na iya wanda aka yi daga annaba adam zuwa sanda aka yi isra'i da mi'raji da annabi ne ko har da su mu da yanzu muka zo

kuma ga lokaci ya ta ta duk saman da annabi sallallahu alaihi suka yi da ya yace yana ba abu buɗe za a ce waye sai faɗuwa da sai su tambaye to an aika masa yanzu sai da musu wannan magana na da haka yake ai shi sa mana ce sai su nemi izini na abu ya mutu sai abu sai an tambaya da shi wannan tambayar ce eh an aika sai eh, san cewa mala'ika jibril baya gaban kansa la ya suna Allah amma dai doka ce ta wato ne tsaron kofa ya tambaya Kabi kowa da shi da an ce nan suna da shi da zalimi annabawa ba su ba sannan kuma ya je sama duk kofar da ya je da annabin da ya je sama ba kuma duk wanda annabawa malam sun gabace shi kuma aka bi biyo ta ne ko da za a ga cewa ya rasu kuma an buɗe shi a wuta ya malam ga shi kuma ya je kuma ya gan su ya mutu sallah ya gan su kuma ya je yawa kuma ya gan su ya haka sannan kuma malam da za ta kuma shi ne da ya je sidratin mutu a malam ya ga allah ne ko da gan shi ma eh bai ga allah ba bai ga allah ba la tudrikuhu al-absar wa huwa lahu yudriku al-absar ko da ka bai ga Allah ba manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji sai a lahira amma a duniya bai faru ba kowa daga cikin bayan Allah magana mafi inganci cikin maganganun ba tabbatun kuma cewar wato ainihin gashi an yi annabawan nan an wato anin binne su amma ga manzo an nuna masa su san da aka isra'ila miraji da shi har ya jagorance su sallah yaya haka wani abin da ake bukata da kai ka yadda kai imani da haka ta faru ta yaya ya faru al'imanu bihi wa wasu al'adu wanda zai ja maka tsantsan tsantsan baya nan ai an fahimce ba na kallon da hamdu da